وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على الموت وقربتي وقبر مقومتي وسعادة وزلتي والقيامة وروعتي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم ختم لنا بخير واجعل عاقب أمورنا إلى خير اللهم ختم لنا بخير واجعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي مهتدين ولما ولما ظهر لوكشن دا يبينا أن الإسلام lalle shi musulunci ana yi ne bil barahin al-kariya da dalilai wa'anda masu yanke jayayya wato tabbatattu hatta inna alal adiyan al-awwal ham mutane addinai na farko su mutane addinai na farko ya da kullu na bil islam suna shigowa cikin musulunci dawa bisa ga da'a saboda wa rubama ya shiko ala nabi sallallahu alaihi da yawa yana yiwa wato ya tsananta wa annabi wato ransa ya baci Allah ya ra qaumahu ya da bai ganin jama'a ce mutane ne suna shigowa musuluncin ga ga hadda ahli kitabi suna shigowa kamar wanda darasi ya gabata jiya to amma kuma ga yan uwa ne ba su shigo ba wa khususan annahu aba dalibin balle ma ke be dan uwan baba ne abu dalib wanda yake ga. ya wahala kwarai wajen kariyar annabi wajen yi da saƙon Allah amma ba zai bi musulunta ba to saboda haka kala ta'ala sai Allah ya ce da annabi shi ya hankali innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da man ahbabta hidayata wanda ka so shirya ta ko ka so mutum ya shirya shirya kai ba za ka iya shirya wanda Allah bai shirya ba walakin Allah ya hadi mai sai dai Allah shi ka shirya wanda ya gada ma shiryawa shirya ga hannun Allah take duk wani mutum wanda ka ji ya ce yana ya ɗebe ba imani in ya ga dama ƙarya ta kai ba ba mutum kwarai ba mai ya ɗebe imani kamar da ba mai iya sashi in ba Allah wa huwa alam bil mutadin kuma Allah shi ya san wa'anda ka shiryuwa ga addini min man kaddara lahu fil adal cikin wa'anda tun adal Allah ya kaddara hidayata mu shiryar da shi to Allah ya san wa'anda ya kaddara mu shirya su wanda ya kaddara mu shirya to za su shirya wanda bai kaddara mu shirya ba za su shirya ba saboda kun gani a nan annabi ya so dan uwan baba ne abu dalibi ya musulunta abu dalibi ya wahala da annabi kwarai domin har akwai lokacin da ya kai da shi da annabi sai da ta kai an ka kore su da garin makka shekara uku ba a sayi gare su ba a sai suwa wasu ba a magana da su kuma dukiyarsu wadda ka aure cikin ƙwarishawa an ka sako ta kowace ta an sake ta an ka ce su ta su aure abin su ba a son da saboda an ce shi ba da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ba suwa suka ce mu za mu ba ka ɗa yaro wanda a abin da mai hankali mai basira ka ba mu muhammadu ya ce amma dai babu mahaukata kamar ya za ku kawo min ɗan ku ce in wake in yi muku kiwo amma ni in ba ku ɗan ku kashe ko yi kaɗan sai an ce ya yi mutane rashin kunya an ka kore shekara uku amma duwan ga abu da yawa annabi an taba fitowa wata rana annabi yana wa'azi sun kayo gayya suka yi tsangaya za su kashe shi ya yi tsaye da takobi ya ce wallahi wallahi lan yasilu ka bijin jam'ihim hatta uwa salafis turabi da fina ya ce wallahi duk taron ga kwanta da hankalin kafa. faɗi abinda Allah ya ce kawai duk taron duk taron da ka cinka ya ce wallahi na la yasiru ilayka bi ilim wallahi ba su isa wurinka da taron su hatta uwassa da Rabi da fina sai an ka san kwanci an turbade ni cikin kabari radda ka an turbade ni to sai ma abin da suka yi amma yanzu ya ce ya rance da Allah duk wanda ya zo ne yana kashi kowa sai ya tsaye mai karhi na zamani ne duk dan da an makaba mai karhi ne duk makaba mai karhi a guda duka kowa da kowa har da baki ba yadda ya ne ba yan gani ba har da baki ba mai gani saboda haka ya tsaye da takobi ya ce ka kyale su kawai ci gaba da wada abin da Allah ya saka amma duk wanga abu da ya kai da yake Allah shi ka halatta shirya Allah bai halatta shirya cikin zuciya ta ba kuma annabi bai iya halitta mai ita cikin zuciya ta cewar da qur'ani ya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya abinda Allah ka ne shiryawa irin wadda sauran annabawa ka yi a ja maka aya a ja ma hadisi amma halitta shirya a halitta cikin zuciya Allah ya ce ka lati hadiman a bauta wannan kan ka iya kai ba ka iya shiryar da ka halitta shirya cikin zuciya wanda ka so ka shiryar da shi saboda haka yanzu dai maganar da aka yi abu da na wuta abbas kane na shi abu dalibi abbas kane ne ubansu guda ya iske maza allah ya ce to abu dalib ya wahala da kai to kai a wurin allah kana da huska wace gata za ka yi mai shi ya maka gata ka yi da sakon allah kai wace gata za ka yi to sai annabi ya ambaci gatar da zai mai to gatar da za a yi mai lokaci ba lokaci ana hituwa da shi da cikin wuta shi zaune ga gaba wata kawa wuri na cikin wuta shi ɗaya a hannun da annabi ka yi banda shi babu wani to kun ga in annabi bai iya halatta shi yadda wani don me wani zai tara ku bayan kun tare ya ce ku na haka na gabata muku ya kamata a tambaye shi wace irin gafara ta shi kan nisa na wa aiko shi ya kamata a tambaye da zo muna karatu muka kawo ga wata aya mutanen eh, abin nan wata hudu eh, wato yakin hudu suka wahal da annabi in ya sa hannu ne haka ya sha huska sai saran jini ya zo sai ce kai fa yuli fa mu wajen wajha nabiyyi ta kaka za su samu rabo wa'anda suka fashe huska annabi su ma'anarsa Allah ba zai gafarta musu ba sai Allah ya ce lallai sadaka min al-amri shay'un ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون baki ne ga baki ne ya faɗi ya ce Allah ba zai gafarta musu ba sai Allah ya ce kama bakinka laisa laka min al'amr shay'a al'amarin gafara babu komi ga hannunka ko dan ciwo ko babu ga hannunka min ashe ko ƙwara ƙasa babu ga hannun kalmar na matsalar gawara aw ya tuba alaihim har zuwa lokacin da Allah zai anshi tuba gare su aw ya addubu ko shi musu azaba fa innahum zalimun su dai azalumai to tun da abin haka yake saboda mu mutum bai tara mutane cewa kunan nan na zawa ta mu kunan sai an jima saboda haka gaskiya duk wannan duk ba gaskiya na babu gaskiya a ciki gaskiya ka ita ce abin da Allah ya faɗi abin nan subhanahu ta'ala abin nan muna cikin karatu muka kawo ga wani hadisi wani mallami mai wa'azi yana da aboki shi ko shedani sai yana abubuwan da ba su da kyau sai iske shi wurin da ya mai wa'azi ya ce ka bari ya ce na bari ran nan kore kuma da sai iske shi ya ce ban ci ma ka bari ba ya ce na bari ran ne ko dawa sai iske shi ce mai to wallahi da nima wa wa'azi kake bani na rance da Allah Allah bai gafarta maka hmm? malla ya wuce iya sai ya ji Allah na magana a ya ji magana sama a cikin wata ruwa ta wata waje da aka ce sai Allah ya wahayi ga annabi wannan zamani ya ce kuwa ne na ya rantsuwa ya ce ban gafarta ma wani ka ce ka faɗa mai shi na bata mai aiki shi ko wanda ya ce ba a gafarta ma na gafarta <laughs> yanzu haka magana gada aka yi mallamin nan na wuta saboda ciyar da Allah bai gafarta mu wani yanzu haka wannan da ya ci ba a gafarta mashi da aljanna saboda haka anin gafara da shari'a ga Allah ga hannun Allah da suke babu su ga kowa babu su ga kowa ya kan mai wa'azi shi wani halitta shari'a ga Allah take ba da gafara ga Allah take mai wa'azi babu mai wa'azin da adda gafara duniya da lahira babu mai wa'azin da adda gafara duniya da lahira babu mai wa'azin da adda gafara babu mai wa'azin da ka iya halitta shirya cikin zukatan mutane da annabawa da manzanni duka ko guda ba mai iya wannan shi sa Allah ya faɗa ma annabi ne shi da su duka yace innaka la tahdi man ahbabta shi da abbabban duka kai baka iya halitta shirya ga wanda ka so ka shirya baka iya to in babban bai iya ya za ya kanana za su Allah kai maka roƙo Allah ka gafarta mana wani lokaci in ka ji mutane na magana kamar ba su karfin alƙur'ani to Allah ka gafarta mana wanda Allah ka halitta shirya cikin zukatan Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka yi mana kyakkyawan karshe amin Allah ka sa aljanna firdausul a'la makoman mu ɗin kiyama ta wa qalu wa qalu نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم أكا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجد قومي سنة الله يرويته عن النبي موسى شهجوج متعنيني على عدم دخولهم بالإسلام وأن سونا أهجس wadda ta hana musu waƙala Allah ya ce subhanahu wa waƙalu su mutane ne sun ce ai muka mutanen ka sun ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta tabi dama a aka yi mun kafi shirya tare da kai nuta faɗan adana za a kame mu daga ƙasar saboda haka abin da ya sa mun ka shigowa musulunci mun ga wanda ake wahal kai mu ma mun ka shigo za a wahala da ainihin min ha za a cire mu daga ƙasar gabi sur'atin da sauri su ko ga kasar makka da daɗin zama suka ce to wannan shi suka wa gudu shi hana musu shiga musulunci kala ta'ala Allah ya ce a nuna wakil haramun amin ashe ba mu tabbatar musu da harami amintacce ba ai makka harami na amintacce ya nuna fiye sun amince cikin makka minar igara ba a kawo musu hare-hare na yaƙe-yaƙe wanda aka kai sauran ƙasashe su ba a kawo musu minar igara ce wal da kuma abin nan kashe-kashe alwaki aini wa'anda biyu dinnan suna akuwa min ba'a abin na min ba'ad arab daga sashen laraba ala ba'adin sashi wasu larabawa na yakin wasu yan uwansu to amma wannan ƙasa ta makka shi ba mu amintar da ita babu wannan hitina ba yujba ilayhi bi tataniya wa qura bil fawqaniya tujba ilayhi hana jawo zuwa ga wannan gari samaratu kulli shay'in diyan kowane ici kowane ce kake so sai ka je makka sai ka iske ɗayan icce yadda yadda suke nan garin mu. inda aka yi min kulle aubin daga kowane bagiri ai almahalli kowane kowane wuri akan ɗauko abinci da ɗayan itace da kayan marmari zuwa makka wadda rike kowace hanya wani jiha kowane ɓangare akan ɗauko a kawo samara ta kulle shay'in rizqan lahum dan ya gama arziki ga abin nan ga mutanen makka milladun na daga wurin idan Allah subhanahu wata'ala ka bi shi ya yadda da kai daga ko ina ya san inda zai iya kawo ma abubuwan da za ka rayuwa da su ku dibi abin nan makka ku gani kowane nau'in ɗaya itace akwai kuma ga yanan zassauki idan ka tafi to wannan duka ba girmamawa ba ce millar na daga wurin mu ai indina walakin da aka karahu sai dai mun yawan su mutanen la na anna ma taquluhu anna ma naquluhu sai dai mun yawan su sa abin da muke wani gaskiya na wa annana kuma abin nan mu sakarna lahum ma zikira ba su san muna mun ka hore masu abubuwan ga da aka ambata ba na abubuwan natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi mun hore masu liwa ya hadu Allah don su kaɗai ta Allah da ibada dama duk wa'annan ni'ima da kuɗi ga Allah na yi wa mutane don su ji daɗi su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka na ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo abubuwa na jin daɗi da kyautatawa kuma abin nan wani cin mu lahumin ni'ima ko mu cika musu ni'ima idan sun ka riƙe dokar mu da kyau to mu ku sai mu cika musu ni'ima mu da kyau Allah ya yi muku ni'ima ya zaunar da ku lahiya ya ba ku kwanciyar hankali ya kamata ku ƙara ibadar Allah ku ƙara bautawa Allah ku ƙara jin tsoron Allah domin Allah ya cika muku ni'ima wadda ya yi muku don ya cika muku ita ku ƙara bauta mai ku ƙara gode mai don ya cika muku ni'iman nan ku ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali wa kama halakana وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين sannan Allah ya baiwa mutanen maka tsoro su ji tsoro ba in fa Allah ya ba mutum ni'ima ba ya butace abin da zai biyo baya ha baya da daɗi gari. to sai ya ba su tsoro bai ma ya da abin da zai zo min ta ala wa kama halaka na min karyacin da yawa an halaka alkaru da yawa badara ishata wadda rayuwarta ta yi takama ai ishata rayuwarta wa wuri da bilkarya alama ana ne mutanen alkaryar su ake nemi ai dagar wato jama'ar ƙarya ta yi dagawa wata marradar ta yi Allah ta waye fi zaman ma'ishatiha a cikin lokacin rayuwarta ai fi a cikin lokacin rayuwarta wa abashkurha li ni'amiha ta ki godiya ga ni'imomin da an yi mata to da yawa alƙariyu mun kai musu ni'ima sun ku godewa wa wani sai an ka halaka su duk inda ka ga wata azaba ta sauka ga mutane akwai lahin da sauka ma Allah duk inda ka ga azaba ta sauka ga jama'a akwai lahin da sauka ma Allah ya ce to mun halaka alkalu da yawa mun kashe mutane alkalun saboda mun ba su ni'ima sun yi alfahari sun yi takawa takama sun ki gode wani ni'imar da mun ka ba su wa aba shukura ta ki yadda ta yi godiya ga ni'imar lina amiha abin ga ni'imar da mun kai mata wa uhliku lilmuna imaha ba lilmuna imaha lilmuna imaha ga wanda ya ni'imata wato sun tafi godiya lilmuna imaha ga wanda ya musu ni'imata to wannan shi yasa mun ka halaka su gaba dai ko wani ko an ka halaka su ku diba ku gani ga gidajen su nan fatil ka masaki da ku dibi gidajen su ga su nan ku diba gidajen su ga su nan kamar ka bude ido ka ga gidajen nan ba a kashe gidaje ba amma an kashe masu gidaje lam tuskan min min illa kalila ba a zanna ta bayan wucewa su sai dan lokaci kaɗan idan mutum ya biyo zai wuce ya gaje idan tsaya sha ina ya wuce kun ga gidan da ake zaune ciki ne doriyar dan yanzu sai dai an biyo a dan huta a wuce kun ga zaman da aka yi ne ya zama kalila lilmarra ga masu yau man kamar yini guda a ba da ko sashen yini su dan huta su wuce wani ya kada kharifat dan gidajen gaba ɗaya ta rushe ga magwalamu saboda zaluncinsu saboda zalunci na rusa gida duwa da ga mutum ya samu abin duniya in dai zalunci na in baka gani ba sai wani ya gani Allah zai rusa shi gaba ɗaya in dai bai gyara ba wa kunna fi na minhu man zama mu ne masu gado gare su mu ke gadon ƙasa dama Allah su wata wata shi ke gadon komi bayan kowa ya kare wa ma na rabbuka وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى saboda zaluncin mutane alkariyar Allah bai kasance yana hallaka garuruwa ba saboda mutanen gari sun yi zalunci ko sun yi shirka to Allah bai hallaka garin tafa na farkon al'amari hatta ya ba aka fi umme ha rasula sai ya haiku manzo mai wa'azi fi umme ha a cikin babban garin eh, na mutane wato babban birnin su, ai a azami a birnin da ya kowane girma cikin biranen su. saboda sako ya an ba sai daga birni to yana gami ƙauyuka amma ya an ba sai da ƙauye bai gami birane saboda su birane kowa na tawowa in an ce babban birni na ƙasa to daga kowane ɓangare na ƙasa kowa na zuwa wani to in an ka aiko manzo in yi wa'azi can to duka mutanen kowane ɓangare kowa na in wani benin wani na to ba a rasa kowane gari ba a rasa wanda zai ɗauki sakon zuwa can gari saboda haka shi yasa Allah ya ce yana aikowa da manzo cikin babban garin al'umma kamin ya halaka su in manzon ya abu ya taru alaihi ayatina yana karanta musu ayoyin idan ba su bi ba sanan mu halaka su wa ma kunna mulkil qura ba mu zamo muna halaka alkaryu ba illa wa aluha zalimuna sai mutanen alkaryun sun zama azzalumai kuma sun ci gaba da zaluncin ba su gyara bi takadibi rusuli suna ta kayyata manzanni wa ikhrajin suna koran manzanni min ardin daga kasan manzanni to idan mutane sun kada suna koran masu wa'azi daga kasarsu ba su gyara ba su wa'azi kuma ba su yarda da wani mai wa'azi ya sai sun korai to lokacin hallaka waɗannan mutane ya yi don haka allah ce ba mu hallaka alkariyu sai mutane sun zama a sun kai ga wannan mataki amma duwa da mutane ke aikata abubuwa in dai akwai masu wa'azin kwarai cikin alkariyun to Allah zai yi magani albarka kuma zai yi mai sauki wa ma kana rabbuka li yahlika alqura wa ahliha muslimun wa muhlika alqura wa ahliha muslimun Allah ubangijin ka bai halika alƙarya akwai masu gyara cikin ta in akwai masu gyara cikin alƙarya to Allah bai halika alƙarya idan dai akwai waɗanda tsakani da Allah manuwarsu a gyara shi a manuwarsu inda an ka taɓa shari'a Allah su ta su hau su yi faɗa su yi wa'azi su ja ayoyi kamin Allah ya gushi sai su yi wushi da suna Allah su yi wushi da suna Allah to Allah bai gushi shi ya gushin da waɗanda sun kai ya wadatar saboda eh, yana da masu kishi ne ga wuri dama kishi abu shi ka sa ka yi faɗa ya ka taɓa shi in abu bai dame ka ba komai an ga zai ka ga baka damu ba saboda haka za ka ko cikin mutane sai ka ji wani abu an ce an yi alheri ga to nan ka san mutane kowa da ya ga dama kaga shi bai damu ba saboda Allah bai damu da Allah ba shi wanda duk yadda damu da abu shi ka kishi ne shi ka ji an taba shi ya faɗa wanda bai damu da abu to ko an taba shi bai faɗa to muddin cikin gari na akwai masu yin hushi in an ka taba Allah Allah ce to bai halaka alƙalmi to Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana wa ma utitum wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha وما عند الله خير وأبقى na kuɗi da iko da wasu abubuwa na rayuwar duniya ya ce fa mutawal hayatin duniya duk abubuwan jin daɗin duniya ne a ji daɗi da su duniya su ƙare ko mutum ya ƙare wazinatawa kuma kawa ce ta duniya ta tamatta una ku ji daɗi da ita wata ta zayyanuna bihi kuma ku yi kawa da shi abin nan abin nan na rayuwar duniya ayyama hayatukum kwanukan rayuwa sun mayafana sannan ya kare ko ku kare dama ita duniya haka nan take in ta zuwa wani wuri ba zai iya saboda bai saba mata idanu ya ka saba mata da da kiyamun laili sai ta saba amma in baka saba mata ba da kace kiyamun laili la kai sai ka ga ana ta kwana shi sa za ku ga azumin nan ana ta hajji mutane na ta kwana sai eh, saboda sun saba ma ido da kwana yanzu ya ce kuma bai kwana hakanan ciki in an saba mai da azumi sai ya saba in ko an ka saba mai da ci to sai ya saba da ci haka dai abin na rayuwa take suka ce to ba tilasta su mun kai ba kiran su ɗan mun kai ga halaka sun ka biyo ya Allah tabara ana ilaika minhu Allah mun kuma ta gare su mun dawo gare ka Allah babu ruwan mu da su babu ruwan mu da su ma kanu iyana ya abudu mu ba mu sun ka kasance suna bautawa ma abin nan nabiya. wata kaddama wa kaddama al-maf'ula li fasila bi abin nan iyana man mako abin nan ya ce ma iyana ya abudu sai ya ce abin nan ma kanu iyana ya abudu ma ya abudu na iyana man mako ma ya abudu na iyana ya ce ma kanu iyana ya abudu to abin da dai an mana ma an su mutanen sun sun bijire mu wa'anda sun fikira to duk wanda ka biya wanda ba Allah ba ranar sanda kaka bukatar taimako ranar da ce babu ruwa na da kai nima ta kai na nake ka ba ko gani a wannan wai har da shan iska ya ce wai ya gafarta ma wai kuma mutu ya jawa kan kan matashi yana ta shawa magahuru magahuru <laughs> magahuru ma Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana mu dai Allah mu ko ya gafarta mana gawara ta kowa ba musu Allah muka roƙo ya gafarta mana kuma Allah saboda ramaka Allah ka gafarta mana mun ga duk Qur'ani ko ina ya ambaci gawara sai mu jira ce inna Allah har yanzu ba ga inda yace inna inna zaida inna rahim mu ta ba to Allah ka gafarta mana wakila da ushraka wa qila da'u shuraka فاستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وإلا دعوا شركاءكم سيأتي مسو كتبك تراو أنكم كي تاريا دا الله دا وأنكم كهذا الله دا سوا الأصنام الذين كنتم تزعمون abubuwan bautan nan naku wayanda kun sai an ce sanamu duk wanda aka bautawa mutum da aljani duka shi yake ce sanamu to ku tai ku kirawo wayannan da kuke tarayya da su wayanda kuke bautawa wayanda kuke cewa annahu shiraka lillahi su abokan tarayya ne ga Allah sai su ce to kowa sai ya taya ta samu wannan da yaka bautawa sai su yi ta kira su fada awu su yi ta kira wani wani an ce in kiro ka wani wani su ji shiru wani na can ko shi ya san inda yake wata kan ya kai wani ya tawo inda ya kaje shi inda Allah ya ce wa shi ya ce ka bauta mu wallahi ya saji bula sai ba su ansa musu ga du'a addu'a su kiran su ba sun ki karba musu wara'uhum al'azab su ko ga su sun ga azaba absaru sun ga azaba ga hili law annahum kanu yahtaduna bid dunya inda suna yana yiwa su shiga nan duniya to abin na da yana yiwa da Allah abin nan lama zallu lama zallu fil akhirah da ba su walakanta ba a ranar lahira ta lam abin nan eh, menene ya samu kana dallu ne ya samu eh to lamma ra'ahu ko to yace abin da law annahum kanu yahtaduna fid dunya lima ra'ahu kenan ba lamma ba lima ra'ahu inda a ce suna shirewa nan duniya limara abu ga abinda sun ka gani nan fil akhirah to can duniya inda sun san da shiya to da ba su bari sun ka walakanta yau ranar lahira da tun daga can suka gyara to ya Allah muna roƙonka duk abin da zai samu walakanta lahira Allah ka kare mu gari Allah duk abin da zai samu samu karama ka da wa ka to Allah kai muna rahama ka mu gare tun daga nan duniya wa yawma yanadihim ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ya jama'a ma za a jabtumul na ilaikum me kuka karba manzannin da aka aiko zuwa gare ku fa da alaihim al'amba wa duk labari sai ta makwabce musu sai su manci saboda hirgitar da sun ka gani har sun manci da irin cin mutuncin da sun kawo manzannin Allah da da cewa za a kashe shi da faɗa mai bakan magana da kura ce da gari duk sun manci saboda hitinar da sun ha gani ranar kiyama ayi al akhbarul munjiya labaran da za su tsere da su bil jawabi ga ansa duk sun mance da su yau ma idan ran ai lam yajidu abin na khabaran lahum ba su samu wani labari ba lahum fihi najatu wanda in sun faɗi za su samu tsira a ciki wa wallahi ta sa'aluna an kun ba su tambaye kowa game shi ba mai tawaya cewa ne shin mina na mun kai can a duniya ba mai ba ba mai tambaya wani layi ta ta sa'alu ai fa yaskutu na sai sai shiru ranar kiyama kenan Allah ka gafarta mana wa amma man taba fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakun fa asa tuba daga shirka wanda ya gyara halaye ne ya gyara imani ne ya nisanci shirka wa amana ya yi imani wato ya gyara imani ne saddaka ya gasganta duk abin da ya zo na imani bi tauhidin lahi da tauhidin Allah wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai ai adda da ya ba da farillan da aka dora mai fasa an kuna min muflihin haƙiƙa zai zan cikin masu samun tsira a wani Allah na masu tsira bi wa'adillahi ba daidai na ba kai da Allah halice ka cewa yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah cewa ba halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mun to kaka cewa sai ka ga dama kai daga abinda an halicce ka don shi kalmar nan taka tana da muni kada ai ma nasiha ka ce to baka ga dama ba kakkace haka nan tana da muni ba karamar kalma ba ce irin ta tafi auna ya umarni da ita saboda kada kaji inda zaka gangara in kai wasa ga addini ba ka cewa sai na ga dama kai a an ga dama abin da aka halice ka don shi kai bi za ka yi bawa kake kai amma shi Allah yana yin abin da ya ga dama kuma komi ya yayi su alu amma ya faru ba a tambaya ce ga abin da ya ba a ce Allah don me kai kaza amma su waɗanda ya halitta don ibada ba su yi ba wahon yasa nuna su na tambayar su Allah ya gafarta ba ma kana lahum na khiyar al ya ba su da daɗi fi shay'in ga wani abu abin na mai abin na mai ya ja'alahu Allah rasulan ilayhi ga wanda Allah zai sanya ya dan manzo gare su ba su da zabin wani abu gare shi subhanallahi talki ya tabbata ga Allah wata ala Allah ya ɗaukaka amma shirku daga abin da suke shirka ci ai Allah ya ɗaukaka an ishiraki game da shirkan mashirkai au ko kuma Allah ya tsarkaka an yi nazi abu ahadu Allah ya tsarkaka ƙarhi ne da tsarkaka ta ta yi ƙarhin wani guda shi jayayya da Allah au zahim akhtiyaru akhtiyar ahadin ko kuma Allah ya tsarkaka a ce zaɓin Allah ya yi turere ne da zaɓin wani wanda ba Allah ba Allah biya wuce wani ai inna Allah rabbaka lalle Allah abin na ubangijinka yan faru da halitti ya ta ga halitta Allah ɗaya ka halitta wato wa yan faru bil kuma ya ta da da zaɓi shi ke halittawa shi ke zaɓi fi halki a cikin halitta ta shi zaɓi shi zaɓi da ma ya sha ga abin da ya ga dama wa kaifa sha kuma wanda ya ga dama wa min dalika irsalur rusuli daga cikin ganin damar Allah akwai aiko manzanni wa yursilu man yasha yana aika manzon da ya ga dama sai ya aike shi ila man sha ya aike zuwa ga waɗanda ya ga dama aiki ne wurin su da ma sha da abin da ya ga dama aika Allah dai Allah wannan iko ya Allah ka gafarta mana ya Allah mai yan abin da ya ga dama ba mai ce mai komi Allah ka gafarta mana Allah ka ga dama ka ce duk wanda a masallacin ga Allah ka dausul a'ala saboda ramaka Allah ka yi mana wannan Tun da dai duk abin da ka ga dama kana yi Allah ka ga dama ka gafarta mana dukkan gurbin kuma Allah saboda rahamaka Allah ka ga dama Allah ka ga dama ka kusa da duk hitin da ke gudana cikin arewa gudanar da ka gudanar da wace ta cikin dan lokaci kaɗan Allah ka gafarta mana wa rabbuka ya alamu wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa rabbuka ya'lamu kuma Allah ubangijinka ya san ma cikin nasudura abinda duk zukatansu take boyewa duk abinda kuke boye cikin zukatansu Allah ya sani ai sirru, wato ta sirru qulubuhum duk abinda zukatansu take boyewa mina kuhuri na kabinci wa gairi da waninsa duka Allah ya sani wa ma yu'linuna bi alsinatihim da abinda suke bayyana da alsansu min zalika na shirka duka babu wanda Allah bai sani ba الله يغفرت لنا وهو الذي وهو, وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله الله شيء أبن بوتا لا إله إلا هو باب وأنا أبن بوتا بندشيا له الحمد في أبن في الأولى godiya ta tabbata ga Allah a nan farko wato a duniya a nan duniya godiya ta tabbata ga Allah wal akhirah da kuma ranar lahira ay fil janna saboda mu'minai suna yi ma Allah godiya nan duniya kuma ya an lahira suna yi ma Allah godiya saboda kowa tsayaye tunani in dai mai imani na to zai yi ma Allah godiya irin karramawa da girmamawa da Allah ya duk talaucin nan da kuke gani da matsaloli da kuke gani inda za ka tashi ka ta wasu jihohi cikin ƙasar ga sai ka yi mamaki wani mutum mai sai da shinkawa yana gaya min ya ce da wuya ka ga mutum ya ta wuya sai sa'i guda na shinkawa dan ma'aunin nan rubuɗi kashi guda cikin wani na sa'i ya ce wallahi duk kuwa shi ka sayi da wuya ya ce ka ga mai sayan sa'i guda cikin kowa shi na ya ka sayi munan ga wani buhuna aka kwaso aka gida a aji to in kana musulmi ka dibi wannan ya kamata kai ma Allah godiya ya kamata kai ma Allah to shi yasa musulmi na gode ma Allah nan duniya kuma yana gode ma Allah a ranar lahira wa huwa na almuli abinna linna'ami kulliha Allah shi ne majibinci ga ni'ima duka don ni'imomin da an ga mutane Allah shi ya jibince ta ajilaha ta duniya au ajilaha ko ta lahira duka Allah shi ya jibince ta saboda haka ya hamadu wa na mu'minai suna yi ma Allah godiya fil akhirah a ranar lahira kama hamadu bi dunya kama war sun kai mai godiya abin nan nan duniya bi qaulihi alhamdulillahi alladhi athaba anna al kun ga bayan sun shiga aljanna suna godiya mun yi ma Allah godiya wanda ya kusar da bakin ciki gare mu walhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada mun gode ma Allah wanda ya gaskanta mana alƙawari ne kun ga wannan duk godiyata hmm. saboda haka shi Allah subhanahu wata'ala mumine ne mai godiya lahira kamar suka mai nan duniya ibtihajan don jin daɗi bi fadalihi da falalatai waltizazan don kuma ƙarin jin daɗi bi hamdi da godiya ta saboda ita alhamdulillah wato duk inda take haɗe take da abin nan subhanallah subhanallah Eh, malamai sun faɗi wannan wajen abin yau mai da abin hamdi yau mai da hukum fatastajibu da bihamdi yau ma yad'ukum hamdi wata wa illa bitum illa kwalila. wato lokacin da Allah zai kira ku fatastajibuna bihamdi ku karba da ma Allah godiya to nan na malamai suka ambata cewa duk inda irin wannan yake cikin alkur'ani subhanallahi wa bihamdihi na yake hade yake subhanallahi wa bihamdihi to karba ma Allah da subhanallahi wa bihamdihi to ita subhanallahi wa bihamdihi muhimmancin da an gare ta shi yasa har da yan aljanna in sun shiga aljanna ita suka fara yi har da yan aljanna saboda muhimmancin ta Allah na son ta in kana yi ma Allah subhanallahi wa bihamdihi ƙara zama kaka abin nan na kusa matsuwa aka yi da kai kusa don kayi abin da ya kamata kai shi yasa har cikin aljanna ya aljanna ba su bane subhanallah wa bihamdi ba ku ga abin na da wa akhiru da da'awahum an alhamdulillah ai da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an hamdulillah العالمين hadda ƙarshen addu'a su kuna jin alhamdulillah a ciki to malamai suka ce hada take da subhanallah subhanallah wa hamdina suke cewa saboda wa'annan kalmomi suna da abin nan suna da muhimmanci kun ga ko ranar da an ka je wajen hisabi da an ka tawo duk jama'a sun ka taru hitina ta kai musu ko'ina hitina ta kai musu ina ai kun ga da suka je wajen annabawa kowa ce a ce wajen mai gidanmu da an kace waje ne ai da an kace ce ai ana ahaluha ni ni dace da wanga matsayin ai ba zuwa ya ce ma Allah ba ni ce tun jama'a ta ba a kabbara yayi yayi tsaye yayi abin da yaka iyawa sai ya kai goshi ne kasa yayi ta subhanallah yayi ta tasbihi iri iri ga Allah Da tasbihi yayi yawa sai Allah ya ce mai abin da irfa'a rasaka ya Muhammad irfa'a rasaka daga kanka ta da kanka haka ya ta da kai ne Allah ya ce salto da roƙi duk abin da kaka so a baka wa nemi ceto ki shafa a baka ceto ai tasbihi na ya Allah ba shi wannan ai kuna gani ko cikin littafa addu'a da kuke karantawa inda kuna karanta manyan littafai to duk inda kun ka ga addu'a duk wanda abba ba sai kun ga subhanallahi wa bihamdihi cikin ta da wani adadi mai yawa in za a yi ta sai an haɗa kayan addu'a sai a kawo subhanallahi wa bihamdihi da wani adadi mai yawa don da zaran kai shi yanzu kana matsowa kusa yanzu ana samun abin da an ka baka ko baka ce ko biyu ana sallaba ka Allah ya kafa subhanallah bi hamdi ba in kai shi da kakkamace ma Allah komi tashi dai a cikin hadisi ya inganta ya ce wa bihi ma yurzaqul ibadu da subhanallah wa bihi ma yurzaqul khalqu ba ibadu ba yurzaqul khalqu albani ko yace hadisin sahihu da zaran kai su to komi nan haka so ai ya sani shi da su aka bada arziki to shi yasa ai aljanna har cikin aljanna ba su barin godiya ga Allah saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana abin da kaka so komi na na Allah shi ya muga yi ne a cikin dare da yini wala wala hukumu kuma Allah shi ya da hukunci alqada'un nabi da hukunci tabbatacce fi kulli shay'in ga dukkan komi duk hukuncin da Allah ya tabbata shi ka tabbata da yawa kuna ganin akan daurewa mutane hukunci da wanda aka yanke ma hukuncin kisa da sauransu in Allah bai tabbatar da hukuncin ba karshe sai ku ji an ce ai yafi an salama. to ba wani abu na ba shi wato hukunci sai wanda Allah ya tabbatar duk wanda Allah bai tabbatar ba kowai shi bai tabbata wala hul hukumu hukunci ya tabbata ga Allah alqada'un nabid hukunci mai zartuwa mai tabbata fi kulli shay'in Allah dai da shi in kaga alkali ya hukunci ya tabbata haka na Allah ya hukunta ya kaddara haka na ra'ayi in bai kaddara ba yanzu ana kawo wani dalili sai kaga an wace abin wa ilaihi turja'una bin nushur kuma wurin Allah ake dawowa da ku da tashin kiyama ya Allah muna roƙonka mu dai Allah kai mana kyakkyawan karshe amin Allah kai mana kyakkyawan karshe saboda ka Allah ka kyautace karshen mu kuma Allah ka gafarta mana ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri kuma Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makicin kowane maki nan za mu kwana insha Allah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته algahar ta malam mace ce azumi lokacin shan ruwanta ba ta sha ruwa sosai ba da ta kwanta bata samu yin suhuru ba algahar ta malam sai ta wuce da saje sai ta ga alamar za ta halaka sai ta kare azumin nan yaya matsayin da yake eh za ta yi azumi 60 da kai a fara za ta yi tun da daga gangatar kare ce ta fara za ta yi 60 da kai Allah ta malan kamar yadda kacce idan mutum ya yi sallah ko salati ya ba da ladan nan ga mahaifin ne ne ladan nan tana zuwa shi ga mahaifin ne kawai ko har da sauran wasu 'yan uwa eh wato duk ayyuka waɗanda suke na gaya muku karatun ƙur'ani shi ɗaya na wanda muka karanta da ku nan wuri shi kun san mun karanta da ku abin da farkon sahihu musulun mun yi karatu da ku shi kan babu dalili ko guda wanda ya ce lada tana kai ga mataci hadisi ko guda babu wanda ya inganta da shi malik ya ce tun da babu hadisin da ya inganta to karatun ƙur'ani lada ba ta zuwa wasu malamai sun ka ce a rusa a kai ta haka nan tana zuwa malik ya ce to babu dai dalilin da ya ce tana zuwa shi haka shi a wuri ne ba a yi wasu da mun karanta manganun da kunan wurin inda nake wa to amma ban da shi sun ce kowane aiki na alheri an kai an ka ce Allah kai ga matacce na zuwa saboda ka matacce an ka ce ba wai ce an kai sai wani matacce yanzu kana iya zaunawa kun gani yanzu idan ka ce subhanallah wa bihamdihi ko kacce su subhanallah da ita da mata da wahala kawa kawa dari an baka lada duku duk lada guda ta yi jiha kabi girma to an baka dubu kana iya ce ya Allah kai ta gawa ne saboda wata rana ya muka wani alherin da ka gaba ba abin da ka yi mai illa yin wannan taimako sai ka ce a kai tana kai da ka aiza tana kai saboda ka ba sai ga uba ba ga kowane ana iya kuma ayyuka alheri na wanda ne ya maka alheri ka saka mai da alheri ko mutu aiki ne ya yanke bai iya wani aiki ni ya mutu ya riga ya mutu to ga masu masu rai suna ka yi yawan su in kuka zanna ko dai kai ba jin ta ishe ka ba ka yi tarbiyyar ka dan samu ko su ɗari kai ko dai ba kaso kai ka dibi wani makwashin ka kace a kai ina lafi ai shi ya gode umarnin barin da ɗaya na kwarai ke wanda ya faɗa na kwarai lokaci ba lokaci ko dai bai yi mai kullum kullum ba ko ga shekara guda haka subhanallahi sau ɗari ya ce a kai mai lada to in Allah ya so zunubin da ya tayi da shi in dai shi musulmi na in dan na ya shekara goma ya Allah so yana ko da tsaya ko da kiyama kawayewa kawayo gari ba ya zunubi insha Allah saboda ka kuri ta taimaka mu wanda sun tabbata abinda ɗai abba bai isa shi na wanga ko shi ko na hada muku karatu na muka yana wuri an kuma kuma ce ba karatun qur'ani amma banda shi sadaka na kai sauran manganu masu kyau da yanzu na wurin ka zo ka inda tsakani da Allah dan Allah ka zo akwai lada mai yawa akwai lada mai yawa to ko ita kana yace a kai ma ko a ma wani abokin ka ko kanin na iya aika Allah mutum ne ya bi liman ga sallar nafila misali tarawih ya samu raka'a guda da aka sallame shi sai ya cika guran nan koko shi ma sallame ya zai ci gaba da bi a ba a sallama ga raka'a guda duk sallama ya raka'a bi ba a sallama ga raka'a guda in dai da gangan na ba a sallama ga raka'a guda in ko ka sallama ga raka'a guda ka bata sallar saboda ka ba a sallama da liman ya sallama sai ka tashi ka yi sauri ka yi kira'a mai sauri ka yi rukuni mai sauri ka yi sujuda mai sauri ka yi tahiya mai sauri ka ce assalamu alaikum ka yi tsaye tsaye haka nan za ka yi algafar tumalan mutum ne ya kasance mai kiwon tantabari sai wasu tantabari suka zo inda yake kusan shekara guda kuma bai ga mai su ba shin ya zai yi da waɗannan tun da dai shi ya dauke mai ya daukan makai ne kiwon tantabara bincika shi ke masu kiwon tantabara aitan tantabaru ga gari masu kiwon ba su da yawa eh ba kamar awaki na ba masu kiwon ba su da yawa a kusan ban san yanzu ba amma can da a wajajen shiyan mu can oki can da na san masu kiwon tantabaru duk sun san juna wanda duk bai gana shi ba yana tawa wajen wani cewa ne ban ga tantabara ta iri kaza ba tana wurinka yanzu abban sani ba ko abin ya yawa amma dai can da na sani can wajen shi mu oke nika magana can je ga to do wani mai kiwo ya san wani saboda haka da yawa na san ana kiwon tattabaru gidan masana ina ganin suna tahowa da da kuma su gani shi ko namuwar da sun kabace na gida ina ganin ana zuwa can gidajen su kuma a gano saboda haka ai tantabara ba kama akwai ta kun ga awaki ko ina ga suna ana ta kiwo su da wai gane amma tan tabara tun da ba masu kiyon su ba su da yawa bincika haka ka gane gidan da suke ka tambi wani tantabara iri kaza ba naka bane haka nan na aka yi tun da yi wahala ta ka dora maka ka canza da ba kai kai kiwon su ba Allah gawar ta mala mutum ne ya kasance yana yin wasuwasi a cikin dukkanin ayyukan ibada ko ma ga kabli da ba da shi yaya zai yi malam ka yi kokari ka yi ta gyara babu wanda bai wasa wasu cikin ibada ta kowa na wasa wasu wani ya tsara wani nan wani na karanta muku cikin sayar bakari sai yau abin nan babin tafsiri in manci ba sai da Allah da kai ne in ji ibn abbas ya ce ma manzo Allah wa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasqal fasqal alladhina yaqrauna kitaba min qabli sai annabi ya ce wallahi la ashuk saboda wasu wasu saboda haka wasu wasu ba wani abu na ba inda wasu wasu ba wani abu na ba kowa yana yi in ya za zuma zo annabi sai da Allah ya sauka mai aya kai ne an kai magana kai ne kaga ba wani abu na da za ka yi ta gudu ba illa dai in ya yi yawa ya zama ciwo komi kai sai ka ga abba kai ba komi kai sai ka ga abba kai mutu ya zama ciwo na wuri to in ya zama ciwo wannan shi ya haɗari sai a bi da magani in ya zama ciwo wannan shi ya haɗari sai a bi da magani a duk wanda a ai ba shi na ka kai ga har jinin mutum ya hau ba a tunani na ba shi na kai shi asibiti ka gani yanzu na dura mai magani hmm. ya ta kwana da ya halka sai ka ga ya rage yana abubuwa ai abubuwa na ka yawa cikin cikin rai su ne ke kawo irin wa yana abubuwa hmm. Allah ya ta mana abin da shi a wajen abadiya ko kamliya in mutum ya zan kullum baya gane abin da ya abin ya yawa ke bai gane abin da ya bai gane wanda bai yawa to in yayi sallah shi ne zai yi ba'diya kullum amma shi kokari ya zaka bai liman ya yi sai tambayar mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah gafarta malam algabar ta malam mutum ne ya yi bahaya bayan ya kare bahaya sai ya ga wasu ruwa sun fito mai kuma ba tare da wani jin daɗi ba shin ya azumin sa yake a wannan wadiyi aka ce mai aji wanda ya goli ya ga ruwa sun zo mai farare ba maniyi ba ne wadiyi na shi wadiyi shi ka taho karshen ƙarshen saboda haka hukunci hukunci guda da goli wankewa dai aka yi shi ya hukunci Allah ya taimake mu yi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bai anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka al-mannan badi'u samawati wal ardi dal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure ya Allah ka gafarta mana da muka yi da barna da wanda muka yi da Allah ka mana laihin da mun kai a boye da wanda muka yi a bayyane ya Allah ka gabata mana laifin da mun ka gabatar da wanda muka jinkirta da wanda ba mu sani ba ya Allah kuma ka gabata ma uwayen kuma ka gabata ma uwayen su kuma ka gabata wa kakannin su ya Allah ya mai da kannan uwayen mu Allah ka gabata musu ya Allah iyali da diya da zuriya uwayen mu Allah ka gabata musu ya Allah ka gabata mana baki daya ya Allah yan diyan ga da ka ba mu da wanda da za ka ba mana roƙonka Allah bi anna laka illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu badi'u samawati wal adad al jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ka taimaka mana ka mana su ya Allah taimaka mana ka shirya mana indiyan ya Allah kai mana rahama ka shirya mana indiyan ya Allah ka aza mana su ga ya Allah ka warkar da su daga dukkan ya Allah ka azurta mu alherin Allah ka kare mu daga sharrinsu ya Allah ka yi mana rahama ka ansa mana mana addu'o'in ya Allah iyalanmu duka Allah ka shirya su kuma Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta kuma Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka sa aljanna firdausul a'la makomin mu in kiyama ta yi muna roƙonka Allah bai asma'ika al-husna Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu imani cikakki ba mu lahiya cikakka da ta ayyuka na kwarai duk wani aikin da muka yi Allah ka tsarkake yoyin mu Allah ka ɗebe wata manawa wace iri wanda ba ta bada yarda ka ba daga bukatan mu cikin ayyukan mu na addini wace manawa da baka yarda da ita ba Allah ka ɗebe ta ya Allah ka tsarkake yoyin mu ya Allah ka tsarkake manawoyin mu ayyukan mu da maganganun mu Allah ka tsarkake su ya Allah bi asma'ikal anfusana Allah ka sanya motsi da shiru da ayyuka da maganganu da niyoyi da manawoyin mu su zama salihai kuma Allah ka sanya su zama khalisatan mukhlasatan liwajhikal karim ya Allah wala taj'al biha shay'an li ahad Allah kai mana rahama Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah wata ramadana yana ban kwana Allah ka samu cikin wayanda ka gafarta mu ciki Allah ka samu cikin wayanda ka gafarta wa ciki Allah saboda rahamaka ka sa uwayen cikin cikin wanda ka gafarta mu ciki da ɗiyan da iyalinmu mu da zuriyar mu duka Allah ka sa su cikin wanda ka gafarta saboda rahmar ka Allah duk wani alherin da ka saukar da wanda za ka sauka cikin watan ga Allah ka ba mu babban rabo ciki duk wani alheri da ka bayyana cikin ƙasa ko wanda za ka bayyana cikin watan Ramadana ga Allah ka ba mu babban rabo ciki ya Allah ka anshi azumin mu ya Allah ka anshi azumin mu sauran ayyukan da muka aikata cikin wannan wata Allah ka anshe su Allah ka ashe su yadda ka gwada mana harko wannan wata Allah ka gwada mana karshe ne cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka yi mana rahama ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in muna ƙara roƙonka Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama saboda rahamarka wannan wata na Ramadana Allah ka taimaka mana ya wuce da duk zunuban da muka aikata kuma ka taimaka mana ya wuce da duk wata hitina da muka ji da wanda muka gani a cikin ƙasa ga gaba Allah ka sa wata Ramadana ya wuce da ita gusar da duk wata hitina da wani a hankali duk Allah ka gusar da su da wani talauci da wata ciya duka Allah ka gusar da su ka taimaka wata ramadana na shirye ya shirye da suwa Allah ka yi mana rahama ka ansa mana addu'o'in mu muna roƙonka Allah ka tausaya mana ka ba mu ruwa Allah ka ci gaba da ba mu ruwan sama masu alheri ka taimaka mana kada ka koma bari a yi talauci kada gero mai walakanta kada ka bari a yi talauci wato a yi rashin ruwa ka bari gero mai yayi walakanta ka bari sauran shirke-shirke masu walakanta saboda ramar ka Allah ka kare mu saboda darajar sunayenka ka azirta murwa masu albarka da ba su ka da ginonin mu ba su ije ba su ije mana abin nan dade mana riyoji kuma sannan ba su kware mana kwano kuma ba su taushe mana shimka daji saboda ramar ka Allah ka ansa mana addu'a mu dangada muke nan da sauran bayan bayanka musulmi daban-daban muna da bukatoci daban-daban a ka Allah ka yi mana rahama amin watan gana ramadana shi wuce duk bukatun da ka san muna da suna alheri Allah ka biya muna su